Korintiyawa ta fari Sura biyu ’Yan uwa, sa'ada na zo in gaya muku asirin da Allah ya gaya mana, ban gaya muku wannan sako ta wurin iya magana ko nuna hikima ba, don na yi niyya a zuciya ta cewa, a lokacin da zan zauna tare da ku, ba zan koyar da komi ba sai zancen Yesu almasihu, shi wanda aka gice. Farkon zuwa na wurinku ba ni da ƙarfi. ina rawar jiki saboda tsoro. Jawabina da wa'azina ba su dogara ga maganar lalaci ko wayo ba, sai dai sun dogara ne ga shaida ta ikon ruhu, domin kada ban gaskiyarku ta dogara ga hikimar mutane sai dai ga ikon Allah. Duk da haka muna maganar hikima ga waɗanda suke yi girma cikin ban gaskiyarsu, sai dai ba hikima irin ta wannan zamanin ba, ba kuwa irin ta masu mulkin zamanin nan. waɗanda suke shudewa ba, amma muna maganar hikimar Allah wadda take a asirce, hikimar da da a boye take, wato, hikimar Allah da ya shirya tun kafin farkon zamanai domin daukakarmu. A cikin masu mulki na yanzu ba wanda ya gane hikimar nan, domin da a ce sun gane ta, da ba su giciye Ubangiji madaukaki ba, amma kuwa yadda yake a rubuce kenan cewa. dukan abin da Allah ya shirya wa masu kaunarsa ba wanda ya taɓa gani, ba wanda ya taɓa ji, ba kuma wanda ya taɓa tunani. Amma Allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ta wurin Ruhu, gama Ruhu shi yake bincike kome, har ma abubuwan Allah masu wuyar ganewa. Wane ne zai iya sanin tunanin da yake a zuciyar wani mutum idan dai ba Ruhun mutumin ba? Haka kuwa yake, ba wanda zai gane tunanin Allah. sai dai ruhun Allah. Mu kuwa ba ruhun duniya muka karbo ba, sai dai ruhun wanda yake daga wurin Allah, domin mu gane abubuwan da Allah ya ba mu hannu sake. Muna kuma gaya muku waɗannan abubuwa ba da kalmomi da ake koyarwa ta hikimar mutum ba, sai dai ta ruhu, ta wurin baya na abubuwan ruhu ga waɗanda suke na ruhu. Mutumin da ba ruhu ne yake bi da shi ba, baya karbar abubuwan ruhun Allah. gama a gare shi wawanci ne, ba kuwa zai iya gane su ba, gama ta wurin ruhu ne ake ganewa. Mutumin da ruhu yake bi da shi kuwa yana iya gwada kome, amma ba wanda zai iya gwada shi. Waye san tunanin Ubangiji har da zai koya masa? Amma mu dai tunaninmu na almasihu ne.